مضوا للقبر يوما هل يرافقهم ريال أو إذا صانوه كنزا هل لدار الخلد نال هذه الدنيا مرور وانقضاء وارتحال لن يظل المرء فيها ليس في الدنيا آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما barkanmu da بركم مدساك a cikin wannan shiri wanda yake kawo muku bayanai wanda suka shafi rayuwar mu da addininmu wanda sheikh muhammad bin usman liman masallacin juma'a kundila yake gabatarwa wanda kabiru abubakar kundila yake jagorantar kawo muku ni da na gabatar abu unaisa nake cewa a yi da lafiya خيرا فالبقاء فيها محال واغتنم دنياك خيرا فالبقاء فيها محال masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na voice of sahaba wanda muke mata ikirarin da muryar sahaba da tsangayar sheikh muhammad bin usman malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu allah ka ilmantar da mu ilimi mai amfani ko kuma amfanar da mu da abin da ka ilmantar da mu kar ka sa ilimin mu bala'i a kanmu ka sa ya zama alkhairi da baka gare mu na'am ammala masararren mu yau shirin namu zai karkata ne akan hukunce-hukuncen jinin haila malam bismillah to um, shi jinin haila jini ne na ɗabi'a wato jini ne da allah ta'ala ya rubuta ma mace 'yar annabi adam wanda yana da hukunce-hukunce kuma jini ne wanda ke nuna abubuwa kamar haka yana nuna cewa eh wannan matar ko wannan yarinyar da ta fara ganin wannan ta kai matsayin ta ɗauki ciki in ta yi aure domin ga jini ya zo mata ɗaya kenan na biyu idan jinin nan ya zo ya nuna maka to shi ta kai shekarun balaga kenan na uku ba wani jini ne ba wanda yake da zai haifar da tsoro ko razani ga yarinya ko da yarinya ganin farko ba ke ta tsorata to haƙƙin uwa ne musamman uwa za ta fi kusa da yarta ta kai ta gefe ta nuna mata kin ga wannan ba wata matsala ba ne abu ne da allah ya rubuta akan 'ya'ya na annabi adamu mata sannan wannan jini yana da fuska biyu ko dai ya zo ko da ya ɗauke in ya zo akwai hukunce-hukunce da shari'a ta rattaba wato ta tsara in ya ɗauke akwai hukunce-hukunce in jininin ya zo ta kaga ba za a yi sallah ba kaga ba za a yi azumi ba ba maganan kwanciyar aure idan matan aure ce da mijinta Allah ma ya ce a nisance su wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هكا الله فدا cikin bakara suna تنبيرك game da jinin haila gaya musu kazanta ne ku nesanci mata a lokacin jinin haila sai sun yi tsarki tukun to kaga ya ƙara tabbata maka da abin da na faɗa in jinin ya zo yana da hukuncinsa na ya zo in ya ɗauke yana da hukuncinsa to bayan mun ji wannan shi wannan jini yakan bambanta daga mace zuwa mace misali akwai yarinya da malamai ke kira almubtada ko almubtadi'a wadda a lokacin ne ta fara ganin jinin lina ibtada atin ru'ya akwai kuma wadda ita ta riga ta saba suna kiranta almar'atul mu'tada yarinya ganin farko to yani tana da irin nata yanayin ganinta na farko kenan a ah, nan za ta fara lissafi sabanin wadda ta saba wadda ta saba za ga wata tana gani a duk wata kwana uku yake mata wata kwana hudu wata akwai wanda ma ke ɗauke mata ya ɗauki lokaci mai tsayi hada kai kwanaki sama da yadda misali za a ce an saba yarinya wadda ganinta na farko kenan in ta gani to kamar da na faɗa ba za ta yi sallah ba haka ita ma ta saba gani ba za ta yi azumi ba ba za ta taɓa ƙur'ani ba a bisa magana mafi rinjaye ba za ta shiga masallaci ba a bisa shi ma magana mafi rinjaye an gane idan ku ya ɗauke mata to za ta rama sallah a za ta rama azumi kai banda sallah alaiha ƙazau, saumi, duna salat za ta rama azumi ne banda sallah wannan jini yakan zo wani lokaci a eh, rikirkice ka iske mace ta gani ya dauke to kawai in ya zo mata shikenan ba maganin sallah in ya ɗauke mata za ta yi sallah amma ya zo ya ɗauke, sai ta dinga tattarawa kada wuce kwana goma sha biyar in ya wuce kwana sha biyar ta ɗauke shi ba jinin haila ba ne jini ne kawai wanda yake kamar na ciwo da mu fasadin kuma shi wannan jini na haila yana da wasu sifofi yakan yi ɗoyi ba kamar jini wanda yake da zaka ce sharshar ko carcar ba sannan kuma yakan yi duhu ba lalle ba ne ya zama ka gan shi jacar kamar jinin haila da aka a jini wanda yake da aka saba su za a gan shi da ɗan duhu da ɗan kauri an gane ko wannan eh, a taƙaice la'alla shi ne bayanan da ya kamata mu ɗan taɓa akan wannan abu kawai abinda za mu ƙara jaddadawa ana ta magana ana ta magana to malam ni a unguwarmu misali ana wa'azi a masallaci zan iya shiga masallaci ko ba zan shiga ba ana yawan wannan tambayar to kamar da na faɗa ɗazin nan magana mafi rinjaye mafi kyau ba za ki taɓa ƙur'ani ba in kina cikin jinin al'ada wannan shi ne shine arrajihu wasu na ganin za ta iya taɓawa inda larura saboda inna laisat fiye da ki, ai hailar ki ba hannunki take ba ita amma wannan ai magana daban wani annabi da annabi sallallahu alaihi da Aisha ta bashi Allah kara mata da khumra ta ce ya manzo Allah ka ce in mai koma kaza ai ina cikin jini sai ce ai hailar ki ba a hannunki take ba to daga wannan ake fahimtar a ah, tunda ya ce ba a hannunki take ba ai kazanta ce ma'anawiya ba hissiya ba wato abu ne na ma'ana to suna ganin babu laifi tana iya taba qur'ani musamman inda dalili mai karfi ita malama ce tana karantarwa tana bukatar ta ɗauka, ta duba ta yi nazari amma magana mafi kyau mafi rinjaye in ana cikin jinin haila kara taba qur'ani kamar da ba za ta shiga masallaci ba Allah ya samu dace to wannan eh, yan uwa musulmi wannan shine abin da ya samu a wannan gaba dama eh, a takaice muka yi bayanin ba da dogon bayan la'alla lokaci na gaba a iya sake samun bayanai ƙari kan wannan kuma na tabbata a wannan fili mai albarka ana iya turo tambayoyi ga shi admin dinmu eh, mamar kabir abubakar garko wanda zai turo mu yi nazari saboda ba ku amsa fatanmu dai allah ya datar da mu wajen faɗin daidai ya sa mu dace da manufar ubangiji kan abin da muke faɗi kurakuranmu allah ya fi mana ya fahimtar da mu daidai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin